ina ake ake wa min shuhudi izzatihi aidan daga kallon izza Allah fi qada'ihi ta bangaren wajen hukunce hukuncen tunda Allah na da izza ta kaza na da izza ta kaza wannan ta bangaren hukunce hukuncen an yi shada annal kala kamala mutum ya ga kammala walhamda walgina attamu والعزة كلها في الله الكمال لله والحمد لله والجناء التام لله والعزة لله وأن العبد نفسه باوى كانسا أولى بالنكف والذم أما بالا الباوى يتكن كانسا نكفا دفريه أما الله كمال لنا تكتشيه ها قول لا بالنكث بالنكث والذم وأن الأبد نفسه أولى بالنكث كثير ما يعيش كما أمالي وأن تبقى أصلين يأكد وأن شيء يجي أصلين والعيب والظلم والحاجة أنا بواني وكلما ازداد شهوده عنه آه، لذله جلو كتدا يك آرى عنه شهوده جنين الله كو حلرت الله لذله ونفسه وعيبه دوية عند إك آرى غاني وضع إك آرى غاني فأنتين سا نكتن سا عيبين سا فحره ازداد شهوده بإذن الله زي ده آرى غاني جمع الله wa kamalihi zai kara ganin kammalan Allah wa hamdihi da godiya ga Allah wa gina'ihi kazalika bil aksi haka kuwa in bai ga wannan ba bai dubi iya girman Allah wajen yi ba fata kasan zambu farko bil aksi wani kasan zambu wa zillatuhu tattali'uhu ala mashadil izzati amin فنقص من ذنوبه وذلته كان ذنوبه تطلقه على مشهد الإذة لا تبين مصر إنك اللي من الله هذا منها من شهوده ومنها أيضا جسكي أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية فإذا شهد جريان الحكم عليه وجعله فائدا لما هو غير مختار له ولا مريد بإرادته ومشيئته واختياره فكأنه مختار غير مختار مريد غير مريد شائن غير شائن وهذا يشهده izzatullahi wa azamatuhu wa kamalu qudratihi to mu go annal abda shine ko lalle bawa la yuridu ma'siyata maulahu baya nufin sabon Allah kawai ce yau bari in saba wa Allah min haita hiya ma'asiya bai da niyyarta fa idza shahida amma idan ya dubi jaryan al-hukm alaihi gudana hukunci a kansa mana an riga an kaddaro masa su yayi to ka gani kalli kaddara kenan haka mutum bai kallo je sa ba lallai ya rido masu ya kawo ka ga mutum ba zai nufi kanar makara ba yau dai ba na tashi ba ko to amma sai ya duba sai ga shi ya kasa tashi kaga sai ya dubi kantara Allah wa sai dubi gudanar kaddara fa shahida jariyana al-hukum alayhi in yi dubi zartar da hukuncin zai yi abu waje alahu fa'ilan jima huwa gaira muktarin lahu ya sanya shi da yin aiki lima huwa gaira muktarin lahu ba ta farce a gare shi ba wala muridin bi iradatihi wa mashi'atihi fi mutumin wa ikhtiyarihi amma haka aka zantar eh nan da aka ce misalin ba kaddara ba sai ba kaga kaddara na sa ka aikata abin da baka zaba ba hmm? misalin kaga ai mutum bai da niyyar saboto amma in ya kalli kaddara tana iya ka kafa ba duk wanda ka gani a cikin wani hali ya Allah kaddaro ko ba ka ba da shi shi kuma yin ne hakan to shi kaga in yi haka dole zai san ga shi abun da bai da niyya niyyarsa bai ta shi ba ya ku ka annahu muktar wanne da muridan kawai bi iradati wato wa muridan bi iradati akwai lamu akwai hatta ya faɗa ana akwai lamu ولا مريدا بإرادته ومشيئته واختياره يتم رسمه كذا فإذا شهد جريان الحكم حقي عليه فكأنه مختار غير مختار كمن يا زبا مو muridun gaira muridi sha'in ba sha'i fa hadha yashhadu qissatullah to wannan ainihin girman Allah zai sa zai ga wannan girman Allah ne yanke masa wannan wa masu wa kamala qudratihi ma sha a akana kuma lam yashal lam yakun ya Ka hmm? kaji ba sha Ya yashhaduhu abai abai يشهده عزة الله وعظمته